annabi haruna alaihi salam shine yayan annabi musa yana gaba da shi a shekaru annabi musa kanin annabi haruna ne amma annabi musa ne babba a daraja da matsayi da girma a annabta annabi haruna yana girmama annabi musa ya bashi girman da Allah ya bashi dan a nuna maka darasi duk wanda Allah ya daukaka wani ya mutunta ka mutunta wanda Allah ya mutunta ka daina taɗin cewa na girmama ne ko na buwa na kaza a'a fifiko Allah shi ke ɗauka wanda yake so idan ka girmama wanda Allah ya mutunta shi to zaka wahala don shi Allah shi ke daraja wanda ya so shi ke daga